منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تدوكل فدلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يعطي لمن صلى الثواب جزيلا أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاشد قوة رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai biyar ga watan dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah ta'ala muna sa Allah ka sa muna daga cikin bayinsa wanda za mu samu sa duniya da lahira a wannan gari na Jos wannan katafaren birni na Filato inda muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani wanda muke fatan Allah ta'ala ka sa Alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abin da aka ce ni a littafin nan Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka faɗa cikin littafin nan na rahama Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abin da aka faɗa na huwa ta'ala ya sun gusana ta ci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya karɓi wannan aikin Allah ya sadar da sakamakon zuwa gare su Allah ya ji kansu ya musu rahama ya kuma sa su huta duk wanda iyayensa suka rasu a cikin muna roƙon Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah ka sa inda suka tafiya ko inda suka bari wa'inda suka bari a matsayin zuri'a a barin su Allah ka yi musu albarka wa'inda kuma iyayensu ke da rai ba su rasu ba muna roƙon Allah ya yi musu babban arziki na rabuwa da su lafiya ko tambaya ne? Eh, Me aka ce ne? Ana wanda ya ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ana Allah ya saka maka da alkhairi da ma tukuci da aljanna shi ne tukuciya. Amin ya mana gaba daya. Ana tambayar da yake shi ne da hukuncin mutumin da ya sadu da matar shi a wata Ramadan sama da sau biyu. Ya azumi sittin a tabtari da ashirin ko? Haka ne. Sama da sau biyu ya ce. inda ce sama da sobi biyu ai ba lokaci ne ba lokuta ne mabambanta to kaga kowane karya azumi cikin watan ramadana ta hanyar saduwa ba yana da matsayin ciyar da mutum a talatin ba ko talatin ne ko sittin ne sittin kaga sittin sittin so biyu ɗari da nawa ɗari da ashirin yawa shi yasa muke ba da shawara musamman ga waɗanda yake sababbi ne yanzu za su aure in ya rage rabadan ya kai shi sati biyu iyaye su dinga daura su yi haƙuri su ɗage auren su kai shi bayan sallah cikin shawar saboda wallahi banna na faruwa cikin ramadan ba ba kowa ba ne ma ya damu da yi tambaya ballantana ya ce ya zai warwarewa matsalarsa an fahimta yi ko ba wani ƙarin bayani da zai azumi ɗari da ashirin na kuma mata ta ra'ayi a gobe ka tsara mu je ta gaba to wani Allah ya saka da alkhairi malam wannan yana tambaya me yake hana yin aure a musulunci ta hanyar lafiya tsakanin masu namiji to gwaje-gwajen da suka tabbatar da cewa in an yi aure da yanzu kamar HIV in ya tabbata wannan yana da shi wannan bai da shi ya kaga ba zai yi ba amma sun ce in an samu wannan na da shi wannan na da shi ana iya aka suka faɗa kamar ababen da suke faɗa yanzu cewa a samu mai as da mai as duk da ba dole bane ya faru amma kaucewan a koyon zai iya faruwa sai suka ce a kauce don za a samun sikila so dama tintin musulunci yana da cututtukan da ba su ma kai waɗannan haɗari ba sun bayyana ba a yin haƙuri kuma in iyayen yarinya suka san cewa mace da su aka yi rufa-rufa aka ba namiji aure kamar abin da ya shafi a warin gaba za ka gama da nan fikiru wacce ke gabanta akwai kari ko wani abu irin waɗannan makarantar waɗannan da sai kuma wasu cututtuka suka zo suka bayyana waɗanda babu a da dama hadisi ya tabbata cikin sunan gurbaja abdullahi dan umar ya faɗa wata rana ya ce A aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فقال يا معشر المهاجرين من ذا الله يكسكنتو wata rana ce musu ya ku taron muhajirai sai yace khamsu abu guda biyar idan tulubtum bihin nan aka jarrabe ku da su sai man ذا Allah yace kai wa a a'udhu billahi an tubiquhunna ina roƙon Allah kada Allah ya sa ku kulki waɗannan abubuwan biyar din ba sai yace lam tazharu al-fahishatu fi qawmin qad hatta yuqlinu biha alfasha ba za ta taɓa yaduwa cikin mutane bai na wanto suna iya bayyana ta ko'ina. annabi ce da ta faru illa zahara fihim at illa sai annoba ita kuma ta ɓarki cikin al'umma wal da cututtukan da baka taɓa ji ba a baya sai ta bayyana sakamakon yaduwa wannan kuma in dai mutane sun yi wannan to su jira shi ma Allah ya wannan albashin ta ko wata haɗuwa ta Ku mutum da ku ta ku dole a jira sai an ga cututtuka sun ta bayyana wanda wani da ya mutu shekara ɗari da ranka ta so shi ka mai tambaya kan wa'annan cututtukan ya bar duniya bai san su ba bai da alaƙa da su kuma annabi ya ce in dai an yi to a jira Allah ne sannan ya faɗa ya ce na biyu ba yadda za a yi al'umma ya zamantu makirci da ƙarya da ha'inci ya bayyana cikinsu sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da shugabanni mara kirki sannan wa shiddatul ma'una haka annabi ta dawainiya mai tsanani wa jawrul sultana alaihi da zalunci shugabanni haka annabi ya faɗa duk wanda ya ce muku wai canza shugabanci shi zai sa ku fita daga matsala ce wadda da ku ke ƙarya ke bai faɗa muku gaskiya ba. Amin. <laughs> Saboda ayoyi zalika ga annan laha lan kuma mugayyara ni'imatan ha ala qaumin hatta yubayyiru Allah ba zai taba canja wa mutane ni'ima ba sai in mutanen sun canja. inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba zai taɓa wa ba ba zai yi ma zama makaryata ba mahaɗinta maciya amana marasa gaskiya duk cikin mutum goma in kai mu'amala da su mutum takwas ba za ku wani lafiya da su ba in dai mu'amala tana da alaƙa da amana sannan ku ce wai kuna jiran kawai ku canza shugabanni a wannan sunnar Allah ce a doron ƙasa a yi hakuri. ibn qayyim ya wata magana shekara 700 a cikin littafin sa Miftah Darul Hijra zaka yi mamaki kamar sai da ya dauko hoton Najeriya ya aji yake magana da shugabannin da mabiyan ku fahimci wannan bari ba ku misali idan ka ga al'umma ta lalace ta samu shugabanni na kirki to sai dan Allah ya ga dama tausaya musu amma sunnar Allah gwargwadon yadda kuke gwargwadon yadda Allah zai dinga haɗa ku da shugabanni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya generation ɗin farko da suka fi kowa nagarta waye shugabansu sai na abakar haka ne to sai ka duba hadan su waye talakawan sai na abakar irin su na umar su sai na ali da ire-irensu su ne talakawan ba da nagartar ta ƙara ƙasa umar da ya zo ya kai abubakar da nagartar ta ƙara ƙasa usman da ya zo ya kai umar sai da ali da ya zo ya kai usman sai da na alhassan bin abi talib da ya zama khalifa yi shekara ɗaya ai bai kai babansa sai da na ali ba sai da na mu'awiya ya kai hassan nagartar na ƙara yin ƙasa mutum na farko da Allah ya fara turo musu a matsayin uba sai turo musu yanzu da ɗan mu'awiya ya ra'ayi shi kenan amma kullum mutane kuma sun ki hankali eh ba na abin <laughs> abin abin saboda haka wallahi ku fahimci wannan wallahi wannan ita ce saboda haka wannan dai kai jamu mu shiga wasu bayani. mu yi kokari mu canja halayenmu daga ɗabi'a mara kyau zuwa mai kyau sai Allah ya tausaya mana sai canza shugabannin daga abu mara kyau su ma zuwa zuwa abun ya ce wannan abin da nake faɗa ba waƙi ba kun san a duk cikin mutum goma a cikin in kai mu'amala da su ta kuɗi wala mutum takwas ya ka samu maciya amana ta rahu gani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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها Allah ta'ala ya faɗa yayin da ya hana cewa a daina tambaye-tambaye, saboda kada tambaya ta je ƙilu ta dawo hau. Sai yake to ƙadar sa'ala ha ƙaunar, wasu mutane sun ta tambaye-tambayen nan sun tambayi abubuwa min kable kafin ku wannan al'umma Ba fa asbahu biha sai suka kasance saboda tambayoyin da suka dinga yi akan abubuwa kafiri ne sai suka zama to kafirai to in muka lura da zamu ga akwai kat harfu ta haqiqin ne ma a fi'ilun madin mabni na al-sukun ha sa'ala fi'ilun madin mabni na wato fathi wato ولم يتصل بآخره شيء sannan ha'un ɗin fi mahallin nasbin maqulun bihi muqaddam wasu suka ce dole sai an ƙaddara akwai mudafun mahzufun sai zama zamanto qad sa'alaha misla ko Sa'ada sa'ala mislaha qauma sai zamanto misla ne maf'ulun bihi muqaddam wa huwa mudafun ha'un ɗin mudafun ilayhi qaumun ɗin sai zamanto shine fa'ilun mu'akkad qad sa'alaha qaumun min qablikum al-jar da suka yi ta tambaye tambaye mai faru ma'as asbahu sannan sai suka zamanto da ka asbaha anan gurin ba da amanar da ma'anar ta ta gari ya waye ba kamar yadda za a ce amsa yamma ta yi asbaha gari ya waye nan asbaha da ma'anar sawu sai suka kasance da aka asbaha zai zama to ilin madin ne na sifun mutasarrifun saboda yana da mali yana da mudari da aka sai zama to mabniyin don dhammi littila ainihin wato asbaha biha aljar wal majrur kafiri ne sai zama to shine wato khabaru asbaha mansub wa alamatu nasbi aliya ya watan al-fatti li annahu jam'u mudhakkar salim wannan cewa qad sa'ala haqawma wasu mutane sun yi tambaye tambayen nan malaman tafsiri suka kawo maganganu guda uku magana ta farko suka ce qad sa'ala haqawma wasu mutane sun yi tambaye tambayen nan suwaye mutanen da suka yi tambayar nan abu na farko suka ce annahum annahum alladhina sa'alu Isa nuzul al-ma'idah mutanen da suka tambayi annabi Isa a cikin suwar a gaba suka ce a saukan musu da kafaki teburin abinci wannan ita ce maganar turjuman Qur'an حبر Abdullahi الأمة da kuma بن عباس وكما الإمام حسن البصري saboda za mu tarar a gaba وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن سكي وننتم بيض سوني قد سألها قومه magana ta biyu su ne annahum qawmu salihin hina la’a shi ne mutanen annabi salu da suka tambaye shi aya sabuwa wannan ala qawli siddi yadda shi Alimamu imamu siddi ya faɗa mun san cewa Allah ya ambaci naka kusan guri takwas a ƙwa’ari annabi salu dan adam da ta annuki. a turo annabi ya zai wa'azi kar ka kalli wani gingime man dutse Ta ce in dai Allah ne ya aiko shi wannan dutsen kana so kuma ta fito a ce saboda shi yana ganin ba zai taɓa yiwa ba tun da a ɗabi'ance kuma haihuwar ta ake yi sai ya ce to sai dai raƙuma ta fito daga dutse sannan za su yarda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma Allah wa ma ala an mursila bil ayati ba abin da ya sa mu aiko da ayyuka da mutane suke nema illa an kaddabi bi hal awwalina saboda ai na farkon ma da suka ce in an kawo aya za su yadda da aka kawo in yadda su yi Allah ya ce wa atina samudan naqa mugu suratan fazalamu biha Saboda wannan suka ce ba za su yadda ba sai an kawo taguwa ta fito daga dutse kuma ta fito suka yi musu suka ce ba su yadda ba wa ma nusul bil ayati illa tahwifa Allah ya ce dama abin da ya samu ke aiko da aya tsoratarwa ce ya samu ke aiko da aya ɗin to Allah ta'ala ya yi maganar annabi salihu a gurare da dama cikin qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wato wa ila adin akahu huda ko wa ila samuda akahu salih kaga dan uwansu wannan dan uwa ne na kabila da kuma zama Allah ya ce kare ya kuma abdullah ma da ilahin zai a ta farko yanzu ya ce musu su bauta ma Allah kar su haɗa shi da kuma sai ce huwa an sha'akun min al-ardi Allah shi ne wanda ya kaji halittar ku ta asali daga ƙasa ko kuma daga ɗigon Mali. wasu ta'amara kun fiha sanan ya sa ku raye ƙasar ku zauna a cikinta shi yasa in san samu ne abu biyu muke so mu gyara ƙasa ta yi kyau sannan mu gyara addini amma idan za a rasa ɗaya to gara a haƙura da duniya a nufa lahira shi ne asali amma asali shi sa muke addu'a mana cewa rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasana shi sa Allah ya wasta'amarakum fiha sai ce fastaghfiru thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran Allah sannan ku tuba ku kuma zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib yana gama magana ta tafi kalu ya salihu kada kun tafi na masu wa kamla ha ya salihu kai da da muke tsammanin ka zo ka zama shugaba a cikin a can hana kawai rana ɗin fi gami ke ta fara wa'azi na abu da mana abu da abawuna abin da muka samu iyayenmu suna yi ka zo kana cewa yanzu ba kyau a dawo abota ma Allah shi kana kai wa inna na lafi shakin min mata da una abin da ka zo kana kiran na ce abota ma Allah shi kai kar a hada shi da kuwa wallahi gaskiya mu ne ka hukunto miki qala yace musu ya qawmi ya ku mutane na ara'aytum dan Allah ba ku gani ba in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na ina kan hujja daga wajen Allah sannu wa atani minhu rahmatan ya da rahama annabci daga gurin shi faman yansurni in wa atani min rahmatan Allah ya ba ni rahama daga ainihin wato gurin shi faman yansurni min Allah in asaitu waye zai iya tare ni daga azabar Allah in ni na saba mai sai ba ma ta bibi ne bai da tafsir ba abin da za ku ƙara mu in ba fata da azaba ba to da suka ce ba za su imani ba an kawo taguwar Allah madaukakin sarki ya faɗa da suka ce sai an kawo sai aka kawo sai ce to ya zo mai hadihi na tsakin lahi da kuma aya da kaguwan nan an kawo kuma aya ce kuma cikin jarrabawar da suka samu sai aka ce to an raba yau da nan da za ku bi shan ruwa gobe ta ce fazaru haku ne ta ta'akulu fi abdullahi a kasar Allah wala ta masu ha bi su'i ku mata koro kuna yi yi ya akulu kuma azabun kare wannan nan take shi kuma Allah ba zai kira ba zai ɗauki mataki fa aka buha sai suka soke dabba eh Allah wani gurin ta yi fana da sahiba ba ta a ɗaufa a suka kira aka yi mutum da yadda su suka ce bai ka kashe ta duk abin da zai faru faru Sai sa Allah madaukakin sarki yace ilim ba aka ashqaha lokacin da mafi siyar cikin shi ya miƙe da niyyar zai bi ya kashe ta fa qala lahum rasulullahi shi manzon Allah cikin su annabi salihu ya ce musu la fatallahi ijra'ni da na ihdaruna fatallahi ku ta ka tsantsan da takuwar Allah amma da buhu ba tsaro sai ka kariya tashi suka soke ta suka ce sun kashe duk abin da zai faru ya faru kenan suna kashewa shi kuma Allah ya ce kala kamar ta ofi kuma salata ta ayya an ba ku kwana uku duk wanda zai ci ya ci duk wanda zai sha ya sha kisa wa'azi biyu Allah yake akwai wa'azi wanda ake turo annabawa su akwai kuma wanda za a yi jikinka zai faɗa maka eh yanzu ba an turo ba su suka ce ba za su imani ba sai taguwar ta hudu tunda shi Allah ya cika sharaɗi na ya kawo su kuma yanzu mai wajaba a kansu su imani kuma suka da aka ce to ga doka kan ko taɓa ta ka ji ɗan adam mana da rigima mana fa aka ruha da suka kashe ta Allah yake fa ba da samatta ofi kuma falata ta ayya an ba ku kwana uku duk wanda zai ci ya ci duk wanda zai sha ya sha kuma za wa'ad ghayru maqdur wannan alkawari ne na azaba da Allah yi in ya zo wallahi ba wanda isa ce karya ne shi yasa kai ga mutanen annabi lutu alhamdulillah sai da tulun da wani lalaka su ma abinda Allah ya musu kenan lokacin da suka gama tattauna da annabi ibrahim falan ba za ba an ibrahim rau wa ta'asul bushra yujadilu na fi qawlin inna ibrahim la halimun awwahum munib Allah ya ce ya ibrahim a'rid an hada ba ruwanka wani ya ce za ku je garin ku ne ku hallaka akwai fariɗa a cikin garin suka ce na hannu a alamu man fiha ai mun fi ka sanin wa ke cikin garin amma waɗannan mutanen wa innahum atihim azabun ghayr mawdu wallahi za mu tuwo azabar da ba wanda zai iya ture ta da shi yasa nan aka ce musu qala tamatta'u fi darikum ku ji daɗi ku ci ku sha ku ji abin da kuke so amma tsawon salasatu ayyam kwana uku inda kun ce a yi abin da za a yi to shi kuma daga wajen Allah ya ba da kwana uku zalika wa'adun gairu makbu a lokacin azaba ta zo mutum ya za a jide shi an yi sa azaba na dukkan shi ya ce kama azaba karya ce ko eh Allah sai ce falan ma ja a amurna na daina salihan lokacin da al'amurin na azaba ya sai muka tsayar da salihu والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ da wanda suka yi imani ta da kasancin wani wannan sai ce inna rabbaka kawai qawiyul aziz Allah dama yana da karfin da ya fi karfin kowa kuma dama shine ne. wa akada alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim dafi sai aka waye gari ga sa an kashe kowa ga mutum kawai ya fada a gwiwa matacce Allah yake ka Allah na zana mafiya an ka kalle su kamar ba su taba zama cikin garin ba Allah ya ce ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud haka suka wai ta ce magana ta biyu shi yasa suka ce wa hadan alqawlan yukharrajan ala annahuma sa'al al-ayati tunda a cikin asbabun nuzul jiya guda shi da ya kamata mu kawo akwai waɗanda suka tambayi aya ta manzon Allah ya kawo to shi ma annabi an ta irin wannan tambaye tambaye har ta kai matakin da annabi yana cewa Allah ya ce ka faɗa musu kul inni ala bayyinatin min rabbi mukaddamtu bi ni ina da hujjar da ke nuna cewa ni Allah ne ya aiko ni ko da abin da kuka ce in kawo na aya ban kawo ba amma sai kuka karyata da kuka ce karya nake annabi ya ce Allah ya ce ka ce musu ma in bi ma tasta'jiluna bihi da kullum kuke cewa isa ni annabin Allah ne in ba su yadda bana azaba a kawo azabu a kawo azabu ka ce ba a ka yake ba in hukumu illa lillahi ya qussu da haqq wa huwa khayrul fasil Allah yake kai ka ce qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi abinda kuke cewa a kawo ai gaugawa ma da abuni na yake ai da kudi al-amru bayni wa bainakum ba dan Allah ne ke da tsarin badani da kun ci a kawo wallahi zan kawo da shi sa zaka ga Allah yana ta lallashin annabi gurare da yawa ana ce masa kai hakuri wahayi na farko ko na biyu da ya fara sauka bayan ikara cewa yi karatu da wahayi ya ɗan ɗauki, tun da ranar ne annabi ya fara nan mala'ika aka ɗan samu lokaci wata rana manzo Allah ya fito cikin garin maka yana yawon cewa bai na ana amshi ina cikin tafiya isdamitu sautin min as na ji wani sauti daga sama manzo Allah yake farafa'tu basari sai na daga ido na sai yace fa idan malakul ladhi ja'ani bi hirati sai ga mala'ikan da ya same ni a kogon hira jalisun alal kursi bayna samai wal ardi yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa manzo Allah yake fa shi aka firgitar da mai sai na dawo gida na ciwo matata zan miloni zan lullube ni lullube ni yanzu Allah yana lullube ko sai aka ce masa ya ayyuha al-muddathir qum fa anzir wa rabbaka min wa siyamaka fa tahir wa rubila har Allah ya ji inda yake masa wa rabbika biyu? kai hakuri so yanzu za a fuskanta aikin da'awa bai wa sai an yi hakuri haka hanyar take to shi za ka samu kusan guri goma sha takwas a tsoron maka Allah yana ta ba annaba haƙuri da kan shi yana cewa kai haƙuri fasbir adama ya koyi na wahajiruhu ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗa ba ka ma makuku ka ƙaurace ƙauracewa mai kyau Ba su fasbir kuma rabbi ka wala ta'un ka sahibul huti kakka to kamar ma'abuncin kifi iznada wa huwa makruh فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا da shi yasa da suka yi ta magana Allah sai ya faɗa wa annabi ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu wala mun san maganganun da suke faɗa maka bai maka dadi yana bata maka amma fa innahum la yukadzibunaka sun san cewa ba ƙarya kake ba walakin zalimin bi ayatin la mutu ne kawai to mutum ne kuna tafiya da shi eh sai ka ga wani abu sai ka ce wannan abin tsuntsu ne shi sai ce akuya ce to sai ka ce a je a duba a gani sai ko da aka zo sai ya fir ya tashi ya sama da ya tashi sai ce sai ka ce na faɗa maka cewa tsuntsu ne sai ce na ce da Allah duk ya ta fi sama billahi lazi akuya ce to yanzu dan Allah wannan ya zafi da shi yanzu dan Allah wanda aka yi haka ya ga abu ya tashi ya samu kuma ya ci ya rantsi da Allah akuya ce ai kaga yana sane yayin da bakin ke faɗa cewa akuya ce zuciyar kuma tana ta san cewa ƙarya yake wala ba akuya ba ce don akuya ba ta ƙari sama ko da shi yasa Allah sai ya ce wa annabi to wala qad kusu kusulun min qablika an karyata manzanni da yawa kafin kai fa sabaru ala ma kuzi suke hakuri akan karyata wanda aka yi musu wa uzu kai banda ma ce musu ƙarya aka ci cutar da su Allah madaukakin sarki ya ce hatta a tsafin nasuruna haka suka yi ta hakuri sai da taimakon Allah ya zo musu sai ya ce wala baddala li kalimatin lahi kuma wannan tsarin na Allah ba zai canza ba sai duk wanda ya ga ana zagi mu sai mace ne ku yi hakuri haka hanyar ta ce kuma Allah ba zai canza ta ba saboda sai annabi ya miƙe yi magana sai wani ya miƙe kalli annabi ya ce inna lanaraka fi safa ka san ƙarshen rashin mutunci kana magana wani muke kalle ka ce kai wani irin wawa ne haka ba ke wani annaba ba shi kuma ya miƙe ce ƙada ya kuma laisa bi shafa'atu wallahi ba wawa ne, walakin ni rasulun da rabbil alamin ni dan sako ne daga wajen Allah duka duk an yi sai shi sa Allah yake fa sabaru ala ma qudibu wa qulu hatta ata'u nasruna wala mubaddila li kalimati llahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin sai ce wa in kana kabura alayka ijradu in kana ganin ya maka girma bujire wanda suka yi kana ganin kamar su in an zo da aya za su yadda abin da suke cewa a kawo fa in ta an na nafakan fil ardi aw sulaman fis ne. idan zaka iya hawa ka je sama ko ka shiga ƙasa fa ta'tiyahum bi aya ka zo musu da ayar da in ka zo da ita kana ganin za su yadda malamai suka ce jawabi shine fa fa'al sai ka gani ko ka je ka kawo ba za su yi tsawo Allah yake walau sha Allah ya a kuma alal huda yake fala kunan na al jami haka Allah to wannan ne magana ta bi mutane su ce sai an kawo aya za su yarda kuma a kawo su yadda. magana ta uku da malamai suka kawo cewa ƙarsa ala a ƙaumun ƙaumun ɗinnan suwaye suka ce to su ne annal qawmu hum alladhina sa'alu wato fi sha'anil baqarati wa dhabiha inda akwai kissa saniya wani ya yi kisa an zo sun tambayi annabi Musa ya ce ku je ku yanka sanuwa kowace iri shi shikenan fa sai suka ce wai annabi Musa ya rena musu wayo shi ke na annan musa ya ce to kala a'udhu billahi ana kudu ila jahiliya ga, wa idh qala musa li qawmihi inna allaha kuma an tadhbahu baqa to an yi kisa sun zo sun same shi ce to ku je ku nemi saniya ku yanka ta kowace iri ku ɗauke wani bangare na ta kudanci wanda ya mutu za ku ga abin da zai faru ƙwari sai suka ce a tattaro na mutuwa a to musa renin wayo za ka yi mana mu ce maka ce maka an yi kisa da shi wai sai an jayen ta saniya sai ya ce ƙala a uzu billahi an a kuna min jahi saboda matsala ce ta zama da jima an tashi kawai an gagawa a kofar gidan wani an aji sai waɗannan su ce waɗannan ne suka yi waɗannan su ce waɗannan ne suka yi shine Allah ya ce wa in qataltum nafsan qad da'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun to tun da yanzu ana cewa waɗannan sun ce wani to yanzu ana warware matsala to sai aka kawai su je su yanka sanuwa shine malamai suka ce falan zaba ko bakaratan la'at sa'atu da sun yanka saniya kowace iri da ta yi walakinnahum shaddadu da suka tsananta fa shaddada Allahu alaihi wanda ita ce maganan da ibnu Zaid yi da haka suka ce wa ala hada akan wannan ne ko wai kuru da ala hada su'al man sa'ala an hajji kaman sababu nuzul da muka kawo na okasha ibn Musa kaga ai da ya tambaya yace a cikin kowace shekara ne aikin hajji annabi yace da na ce eh to da shike da ta wajaba akan wannan wannan ita ce magana ta uku cewa su ne ɗan sa'alaha tsawon min amlukum ko fa sun ma'azbahu biha sannan suka waye gari kuma aka wannan kaga aka ce suka zo suna tambaya wace iri a ce musu kaza ta ne su za su sake dawowa budurwa ko tsohuwa a ce kaza haka ta kai ta tambayi tambayi. Tambayi-tambayi. to sannan magana ta hudu da malamai suka kawo na tafsiri karkashin alsa ala aqumun mutanen nan da suka yi tambaya wato annahum alladhina qalu lin nabiyyi lahum ba'ath malikan nuqatil fi sabilillah wanda suka faɗi irin wannan kamar yadda su ma cikin bani isra'ila aka samu wannan sako inda ana zaune suka dinga cewa Allah ya kawo jihadi Allah ya kawo jihadi ana cewa a ku yi hakuri lokaci bai ba da lokacin jihadi ya aka ce to a fito wataƙila lokacin mutum dama bai da kofi shi ne gari ya waye ya fito ya kai sha biyu da rabi bai karya ba ya yi wata doguwa hamma hamman ta tahu da hawaye sai ka ga lokacin zai ce in sama da ƙasa za ta haɗu ko dama bai da komai a tsakiya to don sama da ƙasa ta haɗe mai na shafi ta gaba kuma ku duba da kyau ku gani eh na tambayi wani ɗan uwa na ce ni dai na tsaya na yin tunani da musulman ƙasar nan da kiristocin ƙasar nan musamman waɗanda suke talakawa da za su yi wa kansu kiyamun lele su haɗa hadda tana hari ko kuwa su haɗa haddata na hari su daina rikici tsakaninsu yadda kan ƙasar nan Allah ya haɗa ta duk kiristan da ke da tunani yana ganin ba zai taɓa zama lafiya ba sai ranar da musulmi suka ƙare da Allah za a zauna lafiya duk musulmin da yake da tunanin cewa ba za a taɓa zaunawa lafiya ba sai ranar da da Allah za a zauna lafiya yadda kaga ƙasar dama tun a tsarin halitta Allah ya ce huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum haka Allah ya kuma ya ce wa annabi walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasu ummatan wahida walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya ga dama kowa duk duniya sai da sai imani amma bai ga dama ba to haka Allah ya tsara kasar haka kuma yake so ya ganta bisa ga wata hikima ta shi to yanzu me ya kamata a yi kaga ya kamata a samar da yanayin da musulmi addinin sai bayyana fahimtarsa tare da girmama wanda Allah ya kaddara su zauna da shi shi ma wancan din ya haka to amma da Allah zan tambaye ku dan Allah tunda ake rigima a kasan nan ni dai a Kaduna tunda ake rikicin addini wallahi ban taba gani an yi a ba a ba a yi ku to da haka fa ta biyu ya ƙule da kun yadda a nan garin ma ba a ajiya ne ba to ba a yi ko ni dai a kaduna unguwannin manya can a kajar da mujirmi haɗaɗe mala'u ni wallahi tun da ake rigimar addini ban taɓa jin an yi a area ba don ka ji an ce an tara kura sai ka ga unguwannin ya biyan da zina amanu ne ana ake ta da kura ana ake rigima to kaga da wanne za a ji da talauci za a ji ko da tsara wa juna bala'i ko kuwa su can unguwannin babu wata unguwa ta manya wacce musulmi kaɗai ta haɗa ko kirista kaɗai ta haɗa za ka samu haɗaka ne akwai musulmi a cikinta akwai wa amma kuma suna zaunawa duk rigimar da za a cikin gari za a gaban da unguwannin to ya kamata mutane su wa kansu kiyamun laila su haɗa haddaka na hari su wannan karatun wa'annan rigingimin ya kamata a duba Allah mutane su tsaya su wa kansu tunani amma ko wannan shawara ne ko to sai muqatil yake faɗa yake cewa kana banu isra'ila yas'aluna anbiya'ahum ashiya banu isra'ila suna tambayar annabawansu abubuwa da yawa idan suka tambayi annabawa fa idza asbaruhu in suka ba su labari wato daga nan idan suka ba su labari an fahimta yi sai su bar magana su sai su ki gaggata su to daga nan sai zamanto suna saba wa annabawan sai ce da wannan ne sai aka waye gari sai suka zama kafirai yawan tambaya tambaya ta ta'annusi ta kure to shi yasa a babun tambaya da amsa akwai matsalar da in an tambaya Allah kaɗai ke da amsa ta ku fahimci wannan shi yasa yana daga cikin abin da ɗalibi zai tasirantu da shi ko ka da shi kar ka sa kanka cewa tun matsala in an tambaye ka sai ka san ta abin da ka sani ka faɗa wanda baka sani baka ce a jira za ka binciko in ka binciko baka gane baka ce Allah ba aya saboda wallahi ko annabawa akan kai matakin da wata matsala sai dai su jingina ilimi zuwa ga Allah kawai an kai munta an kai ƙarshe iya abin da za su yi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dama tarbiyya yake tunda tarbiyya yake a ce sahabbai su yi abu kaza mai kyau su bar abu kaza mara kyau to wannan ne sai sa ko ga sai suka gyara kuma ta yadda 'yan cikin garin madina suna jin nauyin su wa annabi tambaya saboda takarar dan sai balarabe ya zo daga ƙauye abinda su ba sa iri sai amma daga baya ka duba tambayoyin da suka dinga wanda ƙur'ani ya ba da amsa tunda Allah ya dinga jan hankalin su cewa kasbina ba daidai ba cewa an turiduna so kuke an tas'alu rasulakum ku dinga tambayar annabin ku kama su ila Musa min qawli kamar yadda aka dinga tambayar annabi Musa kafin wannan lokacin to shi yasa suka ce da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da'awar annabi Musa tana kamanceceniya gurare da dama a Qur'ani akwai guraren da so da yawa idan Allah yana so ya lallashi manzan Allah sai kawo labarin annabi Musa ko yi magana da shi sai kawo labarin annabi Musa yanzu tsaha ma anzalna da ta shiga illa tadhkiratan liman sha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar rahmanu kaga da annabi ake magana ana ga masu Allah cewa a taka hadisi Musa ko labarin annabi Musa ya zo maka kaga ita ma wancan ayin an na an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu ayat da muka kawo da yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama'i amma faqad sa'alu Musa akbar min zalika kaga sai aka hada yayin da aka gama maganan samiri da abin da ya faru can da annabi Musa ya ce wa ila ika ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا وسع كل شيء علما ألا تيتي وأن بكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ألا تيتي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه منه تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين ينشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ينا كما سيت ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فأما أقول تفسك وين دباس بيوا نفركم sahabbai da Allah ya hore wa manzan Allah da ɗaliban annabi Musa sun bambanta. su wa'incan shine dalilin da yasa Allah ya ce musu wala taqulu kal ladina sami ina wa hum la yasma'un ko zama kamar inda suka ce mun ji amma ba dai suke ba wa idh nataqana al-jabal fawqahum ka'annahu ghullatun wa bannu annahum waqi'un bihi mutane ne suka ce aka ɗauko fa gingime man dutse kamar ilman garin da sunna a yau ƙasa ƙasa da shi ana ce masa kuzu ma atina kun bi kuwati ku riƙe da aka ba ku yi aiki da shi ka yi haka da idan ka kana ganin da dutse nan ko mala'ika ya yi kasa da shi sai za a yi ƙalu sai su ce sami ina mun ji ana ɗauke dutse sai ce a sai na mun saba ba za a yi ba ke eh? sa ga al'adul muqaddasa a cikin suran nan da aka baro a baya da annabi Musa ya ce musu su je Allah ya ce a shiga garin a musu su kai ƙalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha wallahi ba za mu shiga garin nan ba matuƙar ƙoƙarin mutanen nan karfafa suna nan ka faɗa ka ce wai Allah zai ce maka to fa za an ta waran ka fa zakila da kai da Allah ku bi a yaki in na hahu na qa'im in kun je da kai da Allah mun an gama yaki to fa sanar da mu yanda amma sahabban manzon Allah ba haka suke ba yadda za a yi sahabi annabi ce ai abu na faɗa na ce in zamanin annabi yana da rini in annabi ya kalli masallacin nan ya ce sahabbai su ɗauko wallahi sai dai su tambayi manzan Allah in sun ɗauko ina za su aje amma wallahi mustahili ne suna ganin biriwa annabi ce a ɗauko masallacin nan kuma zai ɗauko ba da saboda haka sai ya zamanto suna masa tambaya tambayoyi a Qur'ani zaka ga wanda suka dace da ladabin da Allah ya dora su a kan sai musu gyara muna da yasalunaka aran ma guda biyar a Qur'ani wace zaka faro mana da ita eh, يسألونك عن الخمر ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ابدا يسالونك عن الاهله sana tambayeka hukuncin jinjirin wata kaga tambaya ce ta addini Allah sai ya ce qul ya mawaqitu lin nas wal hajj wa laysa al birru bi an ta'tul buyut min duhuriha walakin al birra man ittaqa wa atul buyut min abwabiha آية تليفة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كأطلك بدابي لك وتع يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقون قل ما أنفقتم من من خير فلوالدي والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم تفاجئ في تأكل إن لك يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام إذا فيه وتهوى ثم يسأل يسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر إيه. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أنا أقول في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ويسألونك عن المهيد ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أقول جواب يسألونك ماذا أهل لهم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Allah maɗaukakin sarki waje guda goma sha biyar ya faɗa. Akwai yasu alo na kanin sa’ata ayyana mursaha, wal inna ma ilmu ha inda Allah ila yi jalli ha ila wakata ha illa hu, saƙulat fi illa bagata. yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha aku yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi wa rasul wattaqullaha wa aslihu zata bainakum sannan aku yas'alunaka 'an ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila sannan aku yas'alunaka 'an zarqarnain qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra sannan wa yas'alunaka 'ala al-jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadruqa athaha safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta sana akwai yas'alunaka 'ala as-sa'ati ayyana mursaha fi ma anta min dhikraha kaga suna tambayarka. suna tambayarka. suna tambayarka. saboda sahabbai sun dauki ladabin ainihin wato tambaya sai manzon Allah ya musu bayani sai bayani wannan shine aya ta gaba yanzu mun gama da wannan da shi yasa malamai suka ce akwai ta ta'allumi sittatu mataki na koyon karatu guda shida na farko in tambaya za suka ce a samu husnul su'ali tambayar da za ka dinga ya zamanto tana da kyau na biyu a samu wato husnul insati wal istimai kana da kyakkyawan wato shuru da kuma sauraron abu shi sa Allah ya ce mana wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu ai daga nan da Allah ya ce a saurara sai ce wa ansitu daga san da yake fastani a saurara ai ya amma sai kara sai ce wa ansitu sannan ai shiru sana abu na uku akwai alfaham kai kokari ka fahimci abin da ake tattaunawa sannan na hudu alhimsu haddace abu sannan na biyar akwai a taalimu kai ƙoƙari ka karantar da wani duk ɗalibin da ya sani ya san cewa ka koyi karatu ka karantar da wani abin da ka koya yana cikin abin da ka koya shi kuma ba za ka manta ba sannan abu na shida shine wahiyar samaratu al’amalu wa mura'atu hududu yin ƙoƙari wajen abin da aka karanta a ɗauko shi daga duniyar karatu a sashi a duniyar ba yanzu kamar waɗannan kayan lala zai zamanto wanda ya je ta karatu a takarda da wanda bayan ya yi kuma ya zo yana aiki da su a aikace experience ɗin su za su zama ɗaya ba zai taɓa zama ɗaya ba to aya ta gaba Allah sai ce ma ga Allah ma ga Allah min bahiyati wala sa'ilati wala wasilati wala ha الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله تعالى يتي ما جعل الله الله بيسنيابا من بهيرة shine bahira dabbar da kuke yanke mata kunnuwa kuke hawanta ku batta ga gumakanku wala sa'iba wala wasila wacce take haihuwar ‘ya'ya mata ta haifa adadi mai yawa kuka bar wa gumaka sannan wala ham ko namiji wanda daga tsatson sai haifa adadi na maza mai yawa sai ku tsare shi ba za a hau shi ba sai Allah yake walakin nan da zina kafaru sai dai waɗanda suke dama kafirai ne yaftaru na alallahi ba. Cikin ƙirƙiri ƙarya su ma Allah wa aksaruhum la yaqilu mafi yawanci ba su da hankali da haka munasabar wannan ayar da abin da ke biyo bayan ta tun daga ayar ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu to dan adam in ka kyale shi ta hanyar hankali to sai ya dauko abin da yake shine daidai sai ce ba daidai ba sannan ya dauko abin da ba daidai ba sai ce shine wa shine daidai shi yasa ko ga saboda zaci cewa tunda Allah ya ce kar a haramta abu mai daɗi tunda suna jin daɗin giya ba gane su sha sai Allah ya ce a ita kan banda ita ba ta ciki haramun ne a daina to sai Allah madaukakin sarki anan ya faɗa ya ce ma ja'ala Allah Allah bai sanya ba aka kawo ma harku nafiyun mabnin ala suhu ja'ala anan wajen tana iya ɗauka ta zamanto tana da maƙulin bihi guda biyu in ta zamanto da ma'anan sayya sai zamanto ma ja'alallahu wato bahiratan mashru'a sannan ja'ala yana iya zuwa da ma'anan khalaqa ko wada'a ko shara'a sai zamanto ma ja'alallahu da ma'anan ma wada Allahu Allah bai sanya wani abu bai shar'anta wani abu ba da suna shi bahira Ah, haka da aka sai zaman to ja'ala fi'ilun majin ne mabniyun ala al lafzul jalala fa'irun marfu min sai zaman to harfu jarrin ne za'ib litta'kidi bahiratan sai zaman to majrurul lafz mansuban taqdiran ne shine maf'ulun bihi wato awwal in an dauka da haka wala sa'iba wala Wasira wala hamil sai zamanto maqulun bihi sani mahzufan sai zamanto ma ja'ala wato haiwanan bahira haka zai in kuma mun ɗauki cewa maqulun bihi awal ne to sai zamanto har wayo har kujarrin in ne za'id ne bahiran dinnan maqulun bihi ne amma zaka ƙaddara shi cewa majrurun ne lafzan mansuban takadiran to mai bahira shine maka ce allati tuqta'u udhunuha dabbar da za su yanke mata kunnuwa raƙuma ko saniya ko akuya ko waye su yanke mata kunnuwa sai ya ce su wannan an jare ta ta gumaka ce Allah ya ce ƙarya ne shi Allah bai sanya wani abu ba ko kuma ja'ala ya zamanto samma sai zamanto tana buƙatar mafulin bihi guda biyu har wayo kamar inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan da ma'anar inna sammainahu qur'anan arabiyyan mu muka kira shi ya zama to qur'ani na larabci kaga kenan sannan wala sa'iba sa'iba ita ce allati tutraku wacce kuke gare ta lil awsan lil asnami kuban magumaka bi sababi bu'in min mardin saboda ta roke daga rashin lafiya ko kuma ta tsira daga wani bala'i hmm. duk wata raƙuma ko sanuwa ko kaza wacce wato ta yi rashin lafiya ta warke ko wani bala'i ya taso ta tsallake bala'in ita ce ba. sai a ce wannan ba a taɓa ta ta gumaka sannan wala wasila wasila ita ce allati da unsa wato wula da wuladatuha unsa ba'a da unsa wacce zai zamanto tana haihuwar mace akai akai an ɗauki lokaci tana haihuwar ‘ya'ya mata na dabbobin da akwai adadin da ya kai shi a ta wannan sunanta wasila ba ne ta ba a taɓa ta ce sannan wala hami alhamu shine azzakaru min al-ibli wato wuli da min salbihi adadin min al wanda daga tsatsan shi aka haifi su kuma adadi na raƙumin ‘ya'ya maza sai ce to wannan shi kuma la kabu, ba za a haushi ba wala yuhmalu alaihi kuma ba dama a daura mai kaya wayannan duk tarkatan Allah ya hada yake ƙarya ne ko kuwa kai musulmi in ka gan su kawai ka kwantar da su ka yanka ka in kana bukata maganan wai a ce akwai wani abu menene bahira akwai wani abu wasa'iba akwai wani abu wasila akwai ham duk ƙarya ne zancen banza ne inda Allah shi dai a gurin Allah bai sanya ba kuma bai san su da wannan sunan a shari'a ba suna ne kirkirare inda ka ga su yanzu wannan kirkirar da suka ya kai gaba dama su yi ne su ci sun haramta ma kansu wannan Ya Allah ya ce walakin alladhina ta runa ala Allah al kafaran nan sai su yi ma Allah ƙarya mafi yawanci ba su da hankali to magana ta ƙarshe shi ne ƙirƙirar abu ta halatta ta haramta ba nasi daga Allah to yana da mugu hadari wannan yasa Allah yake wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun duk mutumin da ke kirkira ma Allah ƙarya kawai ya halatta abin da ya ga dama ya haramta Allah bai ce ba annabi bai ce ba to wallahi akwai matsala saboda ka dalibai ayi taka dan dan a wannan babu na gani to ina ganin saboda lokaci yayi a dami adda maganar da nan yi ɗazo na ga hankalin mutane inda Allah ya riga ya haɗa zaman ƙasar sai an zauna abinda nake nufi yadda manyan zama ya haɗa su unguwanninsu suka yi haƙuri ba sa rigima wa. da juna tare da su can kaga akwai kaya a hannunsu ko ba kaya to in dai manyan za su iya haɗe su zama ya haɗa su su haƙuri su zauna da juna akwai buƙatar duk inda al'umma ke rayuwa talaka su ma su haƙuri da juna a zauna lafiya wannan shine abin da nake nufi an fahimta kuma na faɗa a bincike na da mai wallahi ni da ban san wata GRA e ba da kowane gari da ke arewacin Najeriya da irin rigima ta taso ake rigima a To mun sanya aka yi ba ko su ba Allah ne a janna su ba su damu da addinin ba ne sai sa dan sai a yi rigici da sunan da sunan addini kuma galibi sai ka samu wasu abubuwa na shiga waɗanda sai a hankali amma wannan nasiha ne Allah ya sa mutane su fahimce ni sannan Allah kuma ya sa mutane su gane hata yanzu yadda rayuwar nan ta zama ake nafsi nafsi don Allah da yadda za a rufa wa kai asiri ma ake fama ko da rigima ya kamata a yi fama eh? babu wata ƙasa da za ta ciyar kan ta gaba ta amfanar da wasu fati sai ka samu zaman lafiya shine ginshiɗin abin da zai sa wannan abin yi. Sau haka muna roƙon Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ya kawo yanayin da a ƙasar nan da musulmi da wanda ba wasu ba a samu kyakkyawan fahimta a ko'ina. Mun je Ghana, da muka je Ghana muna shigowa daga Togo. Da muna shigowa daga Togo za mu shigo Ghana. Da wani dalil ya samu ka tsaya wani guri za mu yi sallah. Kun dai san gana akwai musulmi akwai Kirista sabo. Allah kuna jin cewa ana rikicin addini a gana tsakanin musulmi da Kirista. inda muka tsaya don mu ɗan gyara mota ta ba mu matsala mun sauka daga bakin titi missionary school ne muka shiga na kiristoci a nan muka zauna suna fahimtar cewa lokacin sallah ya kamata mu sallah suka ji suka ɗauko mana tsatuwar tabarma da ruwa suka ce ga shi nan amma kaga nan an samar da yanayin da dai aka same ka a wani lungu to dan girman Allah lokaci yayi da ya kamata musulmi da wanda ba musulmi su fahimci wannan a kasan nan ayi hakuri da juna a zaunawa a zauna lafiya saboda yanzu ba karatu aka zo yi ba yanzu dala idan ba a zaune lafiya mutum yana da tabbacin in ya zo ba zai kowa ba don Allah waye zai zo kaga ba wanda zai zo saboda haka Allah ya zaunar da kasan nan tamu lafiya shugabanninmu Allah ka shirye su Allah ka riko da hannunsu Allah ka ɗora su kan daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan matsaloli da muke fama da su na rashin zaman lafiya dan da can Allah ka kawo mana ƙarshen su dan tsarkin sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين